daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun karkare tarihin azubairu ibn al'awwam ɗaya daga cikin mutum takwas 'yan aljanna kuma hawari rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau da izinin allah za mu tashi tarihin abdurrahman bin auf abdurrahmanu ɗan auf ɗaya daga cikin manya-manyan attajirai ne daga cikin attajiran sahabbai Allah maɗaukin sarki ya yi mai baiwa da karɓar addinin musulunci kamar yadda za mu zo za mu ji cikin tarihin shi da malin ya kawo mana malin ya ce ismuhu sunan abdurrahman malin ya ce abdurrahman bin aufin radiyallahu anhu sunan shi abdurrahman sunan mahaifin shi auf Allah ya ƙara mashi yarda ibn aud abd buna abdul haris kana ismuhu fil jahiliya abd umar sunan abdurrahman a jahiliya Abdu umar kun gano wannan da kyau sunan shi kenan abdu umar waƙila kana ismuhu abdul haris aka ce asalin sunan shi abdul haris za mu tattauna wannan magana na suna abdu haris a cikin karatattuka da muke na yaƙida musamman wani tarihi da aka kawo dangane da abin da ya shafi wani lokacin da hawa'u take samun ciki ya zube ta samu ciki ya zube to sai shaɗin ya zo ya sa masu cewa inda har suna son wannan cikin ya tsaya to lallai ga sunan da suke son a sa in an sa wannan suna to lallai ilalla ɗan zai tsaya wasan sunan eh na abdulharis ko abdulharis haris me ma'ana haris eh na a haris kuma ba eh sa'un za mu tattauna wannan da izinin Allah shi na a gabanka kana tambayar mutane wabi sinin ko menene mala ce ce fasammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai annabi ya canza mai suna bayan da ya musulunta hina aslama yayin da ya musulunta sai annabi ya canza mai suna ya zama abdurrahman wa ummuhu mahaifiyan shi sunanta shafa'u binta aufin aslamat ta musulunta ita ma wa hajarat kuma ta yi hijira alheri ya cika gidan baki ɗayan shi huwa ahadu na ilal islam malam ya ce shi abdulrahman yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga addinin musulunci da wuri kun gano wanda suka shige shi tun lokacin da ana ɗanɗana wahalan addinin lokacin da duk wanda yake musuluncin wahala yake ci shi sa Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya ɗebi goma daga ciki a masu kwicin aljanna wanda na umar ya ce har annabi ya rasu yana mai yarda da waɗannan kuna gano wannan da kyau kuma haka suka tsaya da daɗi ba daɗi suka kare martaban addinin da annabi ya zo da shi Allah ya ƙara masu yarda malam ya ce aslama kadiman kabla an kula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daral arkam abdurrahman tun musulunci na ɗumi-ɗumin shi ya zo musulunta tun kafin annabi ya shiga daru arkam jama'a wannan famman ƙaba ce daraja ce babba a ce ka musulunta kafin shiga daru arkam dama me yasa aka shiga daru arkam daɗi ne kawai ana jin daɗi a wahala ce kunci ne tashin hankali ne ya masu yawa suka gaba inda za je su samu sassauci sai suka koma yin addinin abuwe a daro a rukam kun gano wannan da kyau ko to ka musulunta a wannan lokacin to daraja ce babba to shine sai yake cewa ala yadda abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu kuma shi abdurrahman ya musulunta a hannun sayyidina abubakar ne fakana abdurrahman bin aufin ahadu thamaniya alladina sabaku ilal islam shi ɗaya daga cikin mutum takwas ne waɗanda sun riga kowa shiga addinin musulunci ɗaya daga cikin mutum takwas wanda sun girmi kowa cikin addinin Allah jama'a kun san wannan ba to daraja ne ba ɗan ƙarami ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Mala ya ce wa Abdurrahman bin Aufin radiyallahu anhu ahadul ashara al-mubashiri na biljanna shi Abdurrahman dai ɗaya daga cikin mutum goma ne wanda tun anan gidan duniya annabi ya masu bisharan 'yan aljanna ne wa ahadu ashabu shura as-sitta kuma shi ɗaya daga cikin ashabu shura ne mutum shida wanda na umar ya naɗa su su za zaɓi shugaba hajara ilal habasha hijrataini ya yi hijira har su biyu zuwa habasha kun gano wannan ana cewa hijira biyu ne saboda sanda suka ji wahala ya sa annabi ya ɗibe su ya tura su habasha wajen sarki na jashi suna can sai jita-jita ya taso cewa wai ai duk maka an musulunta sakamakon wata hatsaniya da ta tashi a kan karanta alkur'ani da annabi ya a cikin sotin najimi aka yi sujada aka kai jita-jita cewa ai duk garin maka ma an musulunta suka dawo ashe ba'a ne da suka juya shine suka ƙara juyawa suka koma to da shi aka yi zuwan farko kuma da shi aka yi zuwa na biyu kuna gane wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to shine sai mala ya ce wa hajara ilal madina kuma abdurrahman ya yi hijira zuwa madina wa akhar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama bainahu wa baina sa'ad bin rabi kuma da ya je madina sai annabi ya kulla shi yan uwantaka da sa'adu dan rabe wa shahida abdurrahman al mashahida kullaha duk wani yaƙi da annabi ya je to abdurrahman da shi aka ji wannan ma kaba ce ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi ya ji sannan wasa bata ma uhud a ranar da aka yi yakin Uhud ya tsaya tare da annabi bai ji kunan da can ba hina wallan nasu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da mutane suka watsi suka bar annabi shi ya tsaya tare da annabi wa usiba bi ishirina jirahan rauni ishirin aka yi mai a jikin shi ha tarakat laho ɗaya daga cikin suka da tsara da aka yi mai ta bar shi arajan ya zama gurgu da'iman fi sakahi a ƙorin shi aka sare shi sakamakon wannan ya zama gurgu har ya mutu da wannan gurguntan ya tafi lahira kun fahimci wannan da kyau ko kuma hamshakin mai kuɗi ne wanda a nan kusa in dai ba wanda ya tasa aljihun hukuma a gaba ba ban tanin za ka iya cewa ko wanda ya kai kudin abdurrahman za mu zo za ku ci sanda ya kwanta ya rasu an raba gado an ba matan shi hudu kowace ɗaya an ba ta dinare miliyan talatin da takwas dinari miliyan talatin da takwas su hudu kun fahimci wannan da kyau ku kuma wannan shine ɗaya bisa takwas na dukiyan shi nawa ya mutu ya bari kun fahimci wannan da kyau ku kuma nisabin zakan nan mun sha faɗa dinari 20 ne yanzu kuma nisabi naira dubu ɗari bakwai da dubu biyar ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malai ya ce wa kana radiyallahu anhu min athraya sahaba abdurrahman yana daga cikin mafiya arziki daga cikin sahabbai mai arzikin gaske ne wa uhiba maluhu liraf'i rayatul islam ya kwashi dukiyan shi gaba ɗaya ya ciyar saboda ɗaga tutan musulunci ina fatan mun gane yanzu waɗannan da suka musulunta suke ma addini gata je ka bincike su waye manyan masu kuɗin khadija ne abubakar ne abdurrahman ne usman ne ko waɗannan gaba ɗaya dukiyar su kwaso suka miƙa musulunci kuna gane wannan da kyau ko don dama su ne farkon da su ne 'yan gaba-gaba wajen addinin har kyautan da ake cewa annabi yana raba masahabbai baka taɓa jiran da annabi ya ɗiba ya ba usman ba ba ka da wannan labarin inda aka ce an ba abubakar ko abdurrahman ko khadija ina fatan mun gano wannan da kyau dama gajiyayyu ne kasassu waɗanda ake lallashin zuciyansu su ake ɗiba a ba ana fahimtar wannan da kyau ko su ma sai da musulunci ya ƙarfi gaba ɗaya sai bayan da aka samu ganiman haibara ma'ana saura annabi ya rasu bai wuce shekara biyu da 'yan watanni ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa kana kasirul infaq abdurrahman mutum ne mai yawan ciyar da dukiyan shi sannan mai yawaita sadaka wa bazala maluhu fi sabilillah abdurrahman ya baza dukiyan shi wajen ɗaga addinin Allah wata tahrirar raqiq da siyan baya yana 'yantar da su wa yarwa mala yace wa yarwa annahu a'taka 30 alfan min al-abid da aka lissafa bayan da ya yanta an lissafa dubu talatin mun gano wannan dubu talatin ko da kowane ɗaya yana siyan shi dubu ɗaya ne aƙalla ba kasar ba ya nawa kenan eh dubu ɗaya so na miliyan talatin miliyan talatin ko miliyan uku so talatin mm. dubu talatin kenan a so dubu talatin fa dubu so dubu talatin e miliyan talatin ya haƙuri dakta <laughs> na yi karambani na ga abin yaman yawa ne da yawa inna ashe dubu da yawa ina fatan mun gano wannan da kyau 30,000 ya yanta ko da dubu ɗaya ɗaya siye su miliyan talatin jama'a don Allah in dai ba gwamna ba ko wani sanata ko wani minista ko wani babban attajiri wanda yake da jibi da mai akwai wanda zai ɗaukan miliyan talatin ya bada kyauta bai damu ba kuma don Allah bawa dubu ɗaya ke sai da shi <laughs> jama'a bawa dubu da yake sai da shi waɗannan bayan Allah sun yi ƙoƙari bawa fa kuɗin da ake siyan shi a wancan lokacin dinari dubu ne dinari dubu shi ne daidai yake da mai raƙuma nawa ɗari a ba abin da nake ta nake dinari dubu ne ko to dinari dubu to dinari ishirin dubu ɗari bakwai dubu ɗari bakwai so nawa so biyar na a'a so biyar nawa miliyan talatin da biyar miliyan uku miliyan ɗari uku da hamsin nawa kunun bawa to su su su goma miliyan talatin da biyar abin da ya faɗi ɗin kenan kuɗin bawa ɗaya miliyan talatin da biyar to miliyan talatin da biyar so dubu talatin a <laughs> ah, ka ce man biliyan <laughs> ka kira man biliyan in lissafi za ka koko ku ta ku mana lissafi miliyan talatin da biyar kuma kun san irin ikon Allah a yanzu haka nisabi na diyar rai kusan miliyan talatin da wani abu yake to kowane bawa ɗaya zaka sai shi ya fa haka fa to miliyan talatin da biyar so dubu talatin <laughs> eh, eh na ne na to a lissafa dai eh, miliyan talatin da biyar so so dubu talatin so dubu biliyan talatin ina zuwa ya zama so dubu ɗaya biliyan talatin da biyar to to wanda sai ka ce biliyan talatin da biyar so nawa so talatin eh, eh. bai ma kai triliyan ba na biliyan talatin da biyar so nawa so talatin hmm. eh. Eh. na biliyan ɗari biyu da goma malam yanzu akwai mai kudin da a garin nan zai iya ba da biliyan ɗari biyu da goma wa ma yake da kudin tukuna jama'a mun gano wannan da kyau ko to ba abin da muke so in Allah ya mana arzikin wannan aikin muke son mu yi kuma haka muke kiran mutane su dauke nasu su yi su bayar waɗannan abin da suka yi fakke nan Allah madaukin sarki ya biye su ko muka ce mu tafarkin su zamu bi yanzu addinin yana buƙatan wannan ka dinga zuwa kofar gidan masu kuɗi kana wulakanta kanka kenan ba za su bayar ba wannan fa ba ya bada ma gudunmuwan masallaci ne ba wannan ya bayar ba babu gudunmuwan jihadi ya bayar ba a'a kawai mutane ne yake zuwa ya siya ya sake su tafi ya siya ya sake su tafi kuna gane wannan banda wanda annabi zai kira shi ya ce kawo banda wanda zai bada sadaka banda zai kai sai da ya kai ga ya ce ma annabi wai anya ba rabar lahiyar Allah ke bashi ba so da yana kashe kuɗin sun ki karewa shi sa an ka ɗauka ka bada da ikhlasi ko Allah zai dama da shi wallahi zai dawo da shi ninkin ba ninkin ba ninki in ka ga ba dama da shi ba ko to kila ana jiran lokaci kila kuma ka bincike ikhlasinka ko mun fahimci wannan da kyau ko na'am yau ya to lissafa mana yawwa barkaji mera miliyan talatin da biyar so dubu talatin triliyan ɗaya da biliyan hamsin to kai gaji dakta ƙara bincike ina zuwa ga ɗaya daktan <laughs> na a jayayya wace ba jayayya ina zuwa a sai an lissafa miliyan talatin na? triliyan ɗaya da biliyan hamsin triliyan ɗaya da biliyan hamsin wai tukuna barin yi tambaya ku yi shiru talakawa ‘yan uwana kun sami ake ce ma triliyan biliyan nau ke triliyan ɗaya na biliyan dubu ɗaya Cike ke triliyan ɗaya inna lillahi wa inna ilayhi raju. wai ko wannan kuɗin bari ku ji wannan kuɗin in za a lissafin shi da sefa nawa za a ce <laughs> eh. to zai ba da sefa triliyan nawa kenan ba yawa to to shi kenan bar dai kaka lalata kuɗi bar baro bar magana na na? trillion ɗari uku e zai ba da saifa trillion ɗari hudu ɗari uku to ka ce ba yawa wannan fa a neran najeriya an ce trillion ɗaya to shi ko a sefa ne zai ba trillion ɗari uku a to ya ba yawa <laughs> times ɗari uku ba a da yawa triliyan fa kowani kowani uh, ah, triliyan ɗaya an ce naira biliyan dubu ba miliyan ba fa biliyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bawan Allah to annabi to in annabi ya ce yin aljanna ne za a mamaki jama'a yanzu wannan triliyan ɗaya kai a rike ma triliyan ɗin mu a ba mu biliyan hamsin ɗin <laughs> kai biliyan arba'in da biyar ma mun yafi a bamu biliyan ɗaya one biliyan miliyan dubu ba kenan miliyan ɗaya ɗaya ɗaya ba ɗari ba ɗari biyu ɗari uku ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari su ne kai jama'a kuna lissafi wannan kuɗin ba kai talaka barin gaya maka ya ishe ka kai gida na zamani a GRA mai kyau GRA da irin wannan nazariya ko bai isa ba a trillion biliyan ɗaya to to to to to Allah shi kyauta <laughs> Usman fa ina son ku gane Abdulrahman dan Auf wannan abin da ya kashe ko bai fa kai Usman ba fa abin nan da Usman ya kashe wallahi bai kai Abubakar ba bai kai su ku ga irin kudin da suke kashe musulunci jama'a kudi ake ba musulunci fa kudi ba na wasa mu muna sa ran mi wannan ne ba amma ana ta tare mu ko ta ko ina ina fatan mun gane amma ba matsala fa wallahi akwai alheri da muke hange dan garin ya kusa wayewa kun fahimci wannan da kyau ko alheri na nan tafi waɗannan bayan Allah kun ji abin da suka yi kuma fatan da muke Allah ya mana mu ma mu yi triliyan ɗaya to budget ɗin Najeriya gaba ɗaya ba triliyan uku ba ne ko hudu? A aje ɗaya ritaran triliyan hudu, to ya ba da 1 over 5, one over five na budget ɗin Najeriya a gaba yi kaɗai. Nawa ya bada ga jihadi, nawa ya bada ga gudanar da musulmi masu bukata, nawa ya taimaka ma 'yan uwa da abokan arziki. abin da ake son a yi kenan kudin da yake tara ku Allah ba abin da zai maka kuma in kana tano wai barka tara ma yara ku kana bata ma kanka lokaci ne nawa aka tara ma yaran me yayi abin da za ka yi ma yaro mafi girma ko ka sanar da shi Allah ka kulla alaƙan shi da Allah gam shi ne ka haɗa shi da addini kuma a bisa fahimtar annabi da sahabbai kaji ji ɗaya na biyu sai ka bashi ilimin addini da na zamani haɗe da tarbiyya mai kyau sai ka neman mai sana'a in kai wannan ko ka tafi lahira yau wallahi ba abin da zai faru da shi in ka tara mai dukiyan duniyan nan kaf in kai mai wannan shimfiɗan ka bashi ko wala zai tsare su amma yadda ake rabuwa da yara yanzu an tara mai kuɗin ne bai da tarbiyyar addini kai tarbiyyar iskanci ma bai da shi sanda kuɗin suka zo sannan ne zai kirkiran ma shi iskanci da abokai kan ka ce kowa ya me ya bindige kuɗin kawai ka neme su karasa ina fatan mun gano wannan da kyau haba akwai yaron da muka addashi a kaduna ce ka ganin nan rabon gadon da aka yi man na mahaifina na farko 100 miliyan aka ban kashi. ya ce ka ganin nan yanzu ko naira ɗari ban da shi naira ɗari ma bai da shi in ga gan shi bai kama da mutumin da ya taɓa riƙe dubu biyar nashi ba kuma ya ce duk wannan hayaniyan bai wuce shekara goma da wuce da suka wuce ba duk wani abin da ya mallaka ya ɓarar da su kuma kana ganin shi bai da lafiya kana ganin shi kingin shaye-shaye ne da iskanci cikin damuwa yake kuma ni ba ne yake gaya ma ba yana gaya ma abokan shi ya zo sai mai abubuwa ne sun tsame tsaya shi ne yake masu kai na farge kaza sun tafi kai ma kashi da naka zai tafi kun gano wannan na tambaye su gaske ne suka ce gaske ne nake cewa da uban yi masu tarbiyyar addini ya haɗa su alaka da Allah gam Allah zai kiyaye musu kuna fahimtar wannan da kyau ku to sannan kuma mutane sun kasa fahimta shi fa mai kuɗi kwaya ɗaya ne sauran mata ne da ‘ya'ya da ‘yan uwan mai kuɗi su ba su ne masu kuɗin ba saboda in ya mutu mai za a yi da kuɗin watsa su za a yi to sanda aka watsa kuɗin aka raba wani aka bashi ɗaya bisa takwas wani aka bashi ɗaya bisa kaza wani aka bashi kaza to yanzu kuɗin ba masu kuɗi ba ne an ba su cefane ne to mai hankali shine zai alkinta nashi kuna gane wannan da kyau ku? shi yasa ina kira gare ku jama'a duk wanda yake tunanin zai tara ma yara kuɗi ko ka tara musu ba illa bane alheri ne annabi ma ya hana ka kashe ka gaba ɗaya ka bar ƴaƴanka da ƴan uwanka cikin wahala domin ya ce ka bar ƴan uwanka cikin wadata shi ya fi ka bar cikin talauci suna zuwa suna roƙon mutane amma matsalar shine ai su. mafi aksarin abin da ke faruwa shine mutane sun tafi neman kuɗi sai su da yaran ba tarbiyya su bar suna tarbiyyan kansu su bar suna kaza wannan shine illa waɗannan yaran nake ganin su ko amana ne a wajen mu wallahi amana ne yanzu wannan shi ba bai sa abin da ke damun shi ba da ni da kai ne muka san abin da ke damun mu to cikin damuwan ne sai mu san mashi sai mu kokarin fitar da shi cikin nashi damuwa. ma ka yara ka rabu da su wallahi sai Allah ya ma hisabi game da su yaro na tasowa bayan ka nuna mai Allah ka kulla alakan shi da Allah gam to abin da za ka yi sai ka nuna mai sana'a ka nuna mai ya nemi na kai sannan ka sa ido kan abokan da yake mu'amala da su ka ja shi jikinka ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da zai yi zama shine kai ne mutumin farko wanda ya fi yadda da shi a duniya da zai shawara da shi duk abin da ya samu kuma kakka sa ido game da wannan abin da yake samuwa sai ka rika mashi yi ma kanka kaza yi ma dan uwanka wani kaza yi ma uwarka kaza yi ma kaza yi ma kaza yi ma kaza sannan ka alkinta kaza saboda kaza kuma yana nan sanda wannan dukiyan naka aka ɗiba ka ƙara mai ƙoƙari zai faɗa da business kuma lokaci ɗaya kawo nuna mai son dangi sannan kawo nuna mai son addini kawo nuna mai yin hidima sai a waye gari ya taso bai da matsala ina batan mun fahimci wannan da kyau amma ya taso gaba ɗaya babu tsari jama'a an ɗibi dukiya an bashi zai kokare ce zai ji daɗi ne a cikinta nawa aka baka da zaka ji daɗi ƙila ba maki tsabon kuɗin da aka mutu aka raba aka bashi ya tsayar da miliyan ɗaya da rabi zai ce yana da bukatan zai hau mota a miliyan ɗaya da rabi nawa ne kudin motan da zai sa sai dai irin wannan motan a dai ce na yi irin motan ka mun gano nan da kyau ko an tashi na kai a <laughs> wata mota ce gambe siya muka je shi ka wa'azi bata dawo ba <laughs> na sani ai rasa ta yi jihadi amma dai bata dawo shika ba <laughs> jama mun gano wannan irin wannan ko kuma irin motan jebi <laughs> to kaga duk motoci ne to sai dai irin wannan amma da za ka hawo mota mai kyau malam lafiyayyar mota a ce ka hawo mota akalla ba ka sarra ba ka ware mata ɗari nawa ɗari bakwai ɗari takwas to kaga saura nawa kudinka saura ɗari bakwai ka ce kana buƙatan aure akalla cikin auren nan za ka kashe nawa a'a a ce ɗari biyu dai a'a na sesa sesa za a yi ɗari biyu to ɗari uku saura ɗari hudu a ɗari hudun nan ka ce za ka ɗan gyara inda za ka zauna ka ce ka kashe dubu hamsin to dubu ɗari tun da kuna son a yi ɓanna saura dubu ɗari na ɗari uku to dubu ɗari uku kuma sai ya zuba su a kasuwa to kaga mutumin da yi mota yi aure da buƙatu to ya ƙaro ma kan shi me aiki ba ɗan ƙarami ba to kafin nan ma ya dinga lissafe lissafe a ɗebi kaza a yi kaza ɗauka yake kuɗin nan zuwa za su yi ta yi bai san su kenan ba fa da sanda babban boss kenan dihi dindimin shi in ya kwaso wa ke yi a cikin babban jakan yake ba. in ya ɗauko rigima ciki ne in ya ɗauko kaza ciki kowa nan ne babban giwa na nan to yanzu ta faɗi kowa yanki iyakan nashi in motar nan ta ɗauko rigima cikin wannan dubu ɗari uku ne in matan ce ta ɗauko rigima cikin ɗari uku ne naka rigima <laughs> cikin ɗari uku <laughs> jama mun gano wannan da kyau ko kana nan sai ga mutum ya zama me ya zama abin tausayi wallahi gara ka bar yaro a gurza shi ya fite ya fafutuka da kai shi to ran da ka bar shi ko to zai je zai nemo ina fatan mun gano wannan da kyau akwai yaron da taba kiran shi ne ce wani ka nemi sana'a sai ce man baka da hankali ya ce baka sa abin da mai gida ya tara man ba abokina ne to ni ban san gaskiya abin da aka tara musu ba amma ina jira an ga abin da aka tara musu ina ba da mun gano wannan da kyau ina ne ina jira Allah ya sa mu dace inda ya nemi sana shi zai zauna lafiya ko ba zai zauna ba Allah zai zauna lafiya akwai abin da zaka ɗiba dan kaɗan abin da bai ta kare kare ba ka ce gashi ai ma addini hidima ko sai Allah ya tsare ma zurriyanka kaf kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace ban san gaskiyar labarin da aka bana ba cewa aka yi yana daga cikin abin da alasan ɗanta ta san da yake raye ke yi kuɗin shi bai mai da shi bakin komi ba game da jama'a yadda a gaya min da kuma taimakon malamai da taimakon addini shi wani ya ce da ya gaya min na ce ka san dalilin tsara dukiyar gidan ce wancan abin ne kana abuhuma saliha shine Allah ya tsare kawai in ba haka ba su isa ba yanzu fa har yau arewa a nan je a duniya Afirka baki daya gidansu ne fa kowane gida kuɗi ba ɗan gwata ba dan gidan ba ne su ne suka fi kowa kuɗi yau idan ɗanta ta ya dawo ya ga kuɗin da yaran suke da shi sai ya zargi kan shi anya wannan kuɗi ne kuwa don kakin da za su yi ya fi ƙarfin abin da ya mallaka sun da yake raye duka ƙarshen da ma in aka taro kuɗin aka tara waje ɗaya za su ce bai da kuɗi sa ka ɗaure ma addini gindi ka ɗaure ma al'umman annabi gindi ka taimaka musu Allah sai Allah ya taimaki zurriyanka ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to kun dai ga Abdulrahman dan Auf triliyan ɗaya da biliyan hamsin ya kwasa 'yanta bayi da su a naira najeriya ban zaton ba na zaton gwamnatin jihar kaduna tana samun triliyan ɗaya a shekara ɗaya ko suna samu eh ba samu ko to ko gwamna ko abubuwan mutum ne lega na samun triliyan ɗaya to ka gani Allah ya sa mu dace Allah kowa ya kokari abin da zai shi yasa yana daga abin da zai taimaka ma kuma zurriyanka shine ka rika cikin dare kana masa addu'a da fatan alheri sannan sai abin da bawo shi yake cewa ka sai duniya ta yi ta so shi ma'ana ka ɗora shi a kan abin da ba shi yake so ba yi dole amma so naka duniya ta yi ta kishi Allah ya sa mu dace Malai ce mauluduhu wa islamuhu radiyallahu anhu mun karanta da kwanan tarihin abubakar sanda annabi da abubakar suka yi hijira abu kuhafa zuwa gidan ya yi mahaifin abubakar ya ce na san halin shi yanzu aka ya kwashe kuɗin duka ya ba muhammadu <laughs> kai jama'a gara a san halinka wajen addini wallahi malam to shi ne sai asma'u da yake ya makance lokacin sai ta je da buhu ta ɗibo tsakuwa cin da zinare ne ya kudin ko sai ta kamo hannun sai ta ɗora shi ji tsakuwa ce wannan ya bar muku e wannan ya bar muku e ya ashe ku cefa ne ba matsala sai dai Allah ya tsara hanya shine kuna da abin da za ku ci kun san Allah abubakar ko abinci ranar bai bar masu ba shi ba ruwan shi ya ce ya bar masa Allah ya ce wanda yake dan shi ya kula da su sun tozarta ƙaddar yanzu ya rike dukiyan bai yi ba ya rike dukiyan bai yi ba yau yana ina kuma na rantse da Allah kowa sai haka ya faru da shi hadda ni mai faɗin watan wata rana ba ni zan faɗa a nan ba ina ina ina ƙasa don duk wanda suke ƙasa yau sun fi wanda suke tudun bayan ƙasa daraja da ɗaukaka baki ɗaya ba da wasa ba kuwa in ma iskanci kake wanda yake ƙasa ya fi ka iskanci shi ne fir'auna na can ina fatan mun gano wannan da kyau in kuma kirki kake yi manzan Allah na ƙasa kako shi ne shugaban masu kirki baki ɗaya cewa mu zo mutanen kirki Allah ya sa mu dace haihuwan abdurrahman da kuma musulunta shi da abdurrahman bin auf da amil fil bi ashar sinin bayan da ake shekaran giwaye da shekara goma aka haife shi annaba an haife shi a shekaran giwaye shi kuma an haife shi bayan shekara nawa annabi ya girme shi shekara nawa abubakar ya girme shi shekara nawa shi kuma aliyu an haife shi me bayan kafin aiko annabi da shekara nawa eh goma kenan abdurrahman ya girme shi da shekara nawa ishirin ina ba ta mun gano wannan da kyau duk fa cikinsu ba wanda bai haifi aliyu ba amma yan shiya suka tashi ba da labari ko sai ka ɗauka aliyu di ya tsofe su di ya girme su abinda za ka fahimta kenan in ana lissafi suna lissafin shi fa a matsayin waye a matsayin ɗansu ne to cin da yana da hazaƙa sai su rika jawo shi jika shi kuma cin da yana da ladabi sai ya rika ba su girmansu kun bayyance wannan da kyau ku shi sa duk abin da za su yi ko tafiya za su yi sai ga su rika hannun shi ana nan a zamanin na umar sai rika riko hannun wa abdullahi dan abbas me yasa abdullahi dan abbas ya goge matsarin gudanarwa shine jan da Umar ya rika mai ne shi yasa a zamanin Sayyidina Ali sai yake ganin ba wanda ya dace ya ba Basara sai Abdullahi dan Abbas da ya ɗauka ya bashi ne shine ashtar ya ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ya za a yi ya ɗauki basara ya ba ibn abbas ya ɗauki jazira ya ba usam ya ɗauki ina ai eh, basara ka ba a abladin abbas ba jazira kuma ka ba kusam E eh, kufa alina kufa saura ɗaya a'a eh madin dama ubaidillah ya ba a ai ayan mu me wannan wannan ana maganan familin ali ne in gidan shi ya ɗiba ya ba mukamin dukkanin manya-manyan garuruwan ya naɗa su shine ashar ya ce ba zai yiwu ba don me muka kashe usman ba don mu samu mukamin ba to kuma ya zai ɗiba ya ba ku je ku duba littafin ku ba da za a karanta ba ɗazu ɗazu na kai karatun ba Allah ya sa mu dace za ku zo ku ji balbalin bala'in da suka tada suka rusa musulunci baki ɗaya saboda neman mukami Allah shi kyauta to shine sai yake cewa wani shafi usurtu thariya ya taso cikin famili mai kudin tsiya a rika kudi na bala'i masu arziki ne gidansa kawai fakta saba a datin asaliya wata warathat safatiha sai taso cikin al'ada irin na masu kudi kuma ya gaji siffan kudin kun gano wannan da kyau ko yanzu ka je kano daga irin yadda kanawa in sun taso sai su ɗaura 'ya'yansu me a irin harkan da suke yi shi yasa uban na kaucewa ko sai kawai ci gaba daga inda uban yake ko kyauta ko kyauta uban zai yi in ya fara girma ko sai ya rika ɗiba yana ba yaran suna yi suna nan suna yi ɗan abin da suka ɗibo sai ya rika sawa suna yi da me da kuɗinsu suna yi da kuɗinsu abin da yake sai su rika yi har su saba kun gano wannan da kyau ko domin in bai masa wannan ba yana kwantawa ya mutu sai gidan ya watsi me zai watsa gidan shine wanda ya gaji gidan sai ya zama marowaci waye zai zo kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda kaga ana girmama shi ɗayan biyu ne ko da yana ɗiba yana me bayarwa ko kuma ba ruwan shi da abin hannun mutane wannan shine sinadarin me girmama mutum shi yasa wani malami yake cewa in ka zo kaga ana taruwa a wani waje inda gidan mai arziki ne ce kai sallama da mai gidan in ka gan shi da tije ne ko je ka wasu shekaru ka dawo ya ce in ka dawo ɗayan biyu za a gani ko dai ka ga ba mutanen nan in ko ka gansu suna nan to kai sallama ba wancan dattijan za ka gani ba wani matashi za ga ya fito kenan ya ci gaba da abin da wancan dattijan ne yake yi shi za suka tsaya kuna gano wannan da kyau ko shi sa ina son ƴaƴanku ku ja su ku sa su a cikin harkokinku kuma ɗari bisa ɗari kuma kai tarbiyyarsu in ba ka ba ko Allah sai ka mutu an kawo maka agaji a gidanka mutum zai waye gare ya yi ma addini mugunta yi kanshi mugunta shine ya bar ɗan shi ya ɗari da gangar za ka iyakan iyawanka ne in ƙi sai ka rabu da shi cin da annabin nuhu ma ya yi ya yaƙi ɗan sai rabu da shi ya ka iya amma duk yadda za ka riƙe shi da kyau kai marmaza kai kuma ka ɗora shi akan harkan kakka ka shi amma mu da tsabar san yaran sun samo kuɗi suna abin da suka ga dama wai saboda kare bata mai yara sai rabu da shi abin da suke ba kenan na buga muku misali da kanawa ne saboda ku zage zage ku yi ƙuri. karku ce an buga misali da yaranku amma dai a gaskiya suke yi kun gano wani da ke ku ganta ka ake wai zage zage kuna ina kanawa suke kuɗi muna can wajen karatun addinin Allah <laughs> na ba ba na je kan tunkwari na ga wani ce kai na babanka ya ce yana gida ina wane ya ce ya tafi dubai wala fa yace ya tafi china ya je me yace saro ka alhaji fa yace ya daina zuwa kasuwa yana me yana gida kawai yayi kudin ya gaji kawai ya daina zuwa su ake harkan kudin su ne kawai ya daina malam fa ya bamu labari akwai mai kudin da a Kano da ya kudi ya kudi ya kudi sai ya ce ya daina neman kudi kuma littafai kawai yake sai da ya daina katon shago yake da shi sai sa aka share shi kawai aka shimfida da duma kawai ya fito shago kawai zai zauna ne irin abin da muka karanta a lakcin da muka yi abuntuwa kawai yana kallon mutane na kawai kawai sai aka yada a gari aka ce yayi burok ana zagin shi ce ni ne ne brok sai tafi beirut ya je odar littattafai dama sana'a kenan jirgin ruwa guda aka zo disto so din shi kawai ya cika su da lallafan ya ce a kulle <laughs> aka ce an kawo kaya za mu tsara ce ba na siyarwa ba ne <laughs> ba kun ce na yi brok ba na sai nuna muku ba yi brok ba kawai an daina neman kuɗin ne to ku in ni ne shi ko lissafa abin da zan ci da iyalai na kawai zan yi in ba yaran jalis ci gaba lissafa abin da zan yi da iyalai na kaɗai wanda ina sa ran har in mutu suna nan ko sai in kyautar da sauran kuɗin kawai in gina addini da al'umma kawai mutu haka nan shi da ditsiyanka dai ƙarshen alewami Allah ya samu dace to shi ne sai ce fana sha'a afifan nafs ya taso zuciyar shi a sake take bai da kullun kowa samhul khalq kun gano wannan duk wanda ya mai ba daidai ba in ka ga dan mai kudi na da mugun nufi ko to ka je ka bincika saboda zai taso bai da wani matsala ne irin dan GRA zai taso in ka ce ban sai baka sau da ya san ya je gida a me zai samu akwai amma ga yaro na cin nama yana ka ce samun hmm. to an daɗe ba haɗu ba ne <laughs> amma ka je kwatas za ka in ka ce baka zai baka duka sau da ya san in yaje ya san inda zai je ɗibo ko ya je ɗibo a da zai ce mai bari ina fatan mun gano wannan da kyau amma wannan fa wanda aka ba da sai da aka irga Allah maɗauke sarki ya sa mu dace wakta saba sifatil amana ya taso da ɗabi'a irin na amana wal wafa'i da cika alƙawari wasu da kuma gaskiya duk wanda ya tara waɗannan ko ina mu gaskiya ku sa ido sai kun ga Allah madaukin sarki ya ɗaga shi ka zama kawa da siffa na amana suffa na cika alkawari ba alkawari na ba kaza na ba kaza kaza gano wani husnul ahad min iman sannan sai gaskiya mutum ya zauna ya shirya ƙarya bai damu ba Allah alama ne na mutum ya kusan rushewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum